Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana muhammadu Lalu. Gwamnatin Amurka ta kaddamar da bincike a wasu makarantu da jami'o'i bakwai a kasar kan zargin nuna kyama ga Yahudawa da Musulmi tun bayan barkewar rikici tsakanin Isra'ila da Hamas. jerin sunayen makarantun sun hada da manyan jami'oyin kasar kamar su columbia cornell da kuma jami'ar pennsylvania hada da kwalejin wesley a jihar massachusetts sai kuma kwalejin lafayette ita ma a pennsylvania da makarantar kimiyya da fasaha da ke birnin new york binciken har ila yau ya hada da wata makarantar sakandare mai suna maize unified school da ke gundumar kansas ma'aikatar ilimi a amurka ce ta sanar da fara binciken a ƙarshen makon nan Abin da ta kira wani tsari daga cikin shirye-shiryen gwamnatin biden na magance matsalar nuna kyama ga wani rukunin al'umma duk makarantar da aka same ta da laifin take 'yancin bil'adama za ta iya rasa daukacin kudaden shigar da take samu daga gwamnatin tarayya ko da yake a mafi akasarin lokuta akan sasanta irin wannan matsala ta hanyar biyan diya ne amurka ta kakaba takunkumi akan wasu mutane shida da ke da alaka da mayakan katib hezbollah da ke samun goyon bayan iran kungiyar da ake zargi da kai hare-hare a kan dakarun amurka a iraki da siriya tun bayan harin da hamas ta kai a isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba daga cikin waɗanda aka kakabawa takunkumin akwai shugaban harkokin wajen kungiyar da mamba a majalisar gudanarwar kungiyar da kwamandanta da kuma mai magana da yawunta takunkuma sun hada da hana mutanen kaiwa ga kadarorinsu da asusun bankunansu da ke amurka sannan an hana su yin wata hulɗa da amurkawa wasu jerin har-haren jirage mara matuka sun fada a sansanonin dakarun amurka da ke iraki inda ko a juma'a nan ma sai da aka kai makamancin irin wannan hari hakan kuma na faruwa ne yayin da ake zaman ɗaɗɗar a yankin gabas tsakiya sanadiyar zaman faɗan da ya ɓarke tsakanin isra'ila da hamas a yankin zirin gaza wasu jami'an amurka biyu sun tabbatar da wasu ƙarin hare-hare uku da aka kai kan sojojin amurka a iraki da siriya a ranar juma'a adadin hare-haren da ya kai sittin ya zuwa yanzu dakarun ukraine sun faɗa a kafafen sada zumunta a ranar juma'a cewa sun samu nasarar kwato wasu gadoji da ke bakin gabar gabashin kogin nepro da ke kusa da birnin kasa mai muhimmanci ita kanta rasha ta ce dakarun ukraine sun karbe ikon yankunan da ke ɗaya gefen gabar kogin sojojin ukraine da yi na kokarin fatattakan na rasha daga yankin nepro domin dakile har-haren sama da suke cillawa a yankunan da fararen hula ke zaune a cewar wata sanarwar da rundunar sojin ƙasar ta fitar a ranar juma'a har ila ukraine ta ce ta lalata wasu jiragen ruwan rasha goma sha biyar sannan ta kassara wasu sha biyu a yankin bahar al-aswad tun daga farkon lokacin da rasha ta mamaye ukraine a 2022 kakakin sojin ruwan rasha dimitro filatenchuk ya faɗa wani jawabi da ya ta kafar talabijin cewa sojojin ukraine sun kara tura dakarar rashin can gefe ta yadda makaman da kif ke harbawa ba za su iya kaiwa gare su ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc alkalan kotun hukunta manyan laifuka ta icc sun umarci azerbaijan a ranar juma'a da ta bari armeniyawa da suka tsere daga yankin nagoro karabakh a watan satumba su koma gidajensu su kuma tabbatar da cikakken tsaro a yankin a wani mataki na gaggawa da aka gindaya a watan satumba azerbaijan ta karbe ikon yankin wanda a da yake karkashin kulawar 'yan kabilar armenia masu rinjaye a yankin duk da cewa wuri ne da kasashen duniya suka amince a matsayin yankin azerbaijan matakin sojin da azerbaijan ta dauka cikin gaggawa bayan gwamman shekaru da aka kwashe ba a ga maciji tsakanin hukumomin baku da na yerevan da kuma toshe duk hanyoyin kai kayayyaki zuwa yankin da hukumomin baku suka yi. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Soyayya mafita ɗaya ce na faɗa. Nazarin ka love. zuciya har na fada an tsatsa kada na san ki take sawo Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya sanyi ya canjin yanayi. <laughs> Ga sanyi nan ya yi sanyi da safe ya yi zafi da rana ya koma ya sanyi dare. <laughs> ana ana menene ake sallama sallama yake na ga eh, bisa ga dukkan alamu wani da alamar sanyi in dai eh, waɗansu jihohi an riga an fara dusa kankara. Hmm. Eh, jihohi da ake dusa kankara har an riga irin su Michigan na har sun sun riga sun shiga sanyin fafa. Mm-hmm. Da na koji LA abin nan can Los eh. Angeles a California su ko ko alamar sanyin babu. Yadda kika ah, san gida. Ai shi yasa wa mutanen kasashen da suka fito inda ake dan zafi zafin nan hmm. fi son waɗannan jihohin. Haka. Shi yasa a 'yan Najeriya suka yi dandazo a Texas. Gaskiya ba. Saboda yanayin yayin ka ba da gida. Ai na je na ci malama a wani wurin cin abinci 'yan Najeriya a nan LA. Ana ma magana. Ai gaban gida kake. Hmm, da fomo. Ashe ka wace. ba na more. oríṣiríṣi. Gaskiya <laughs> oríṣiríṣi. To yau kamar yadda muke ji mun yi eh, bakon ah, wannan mawaki. Eh haka Emra Yana ba? yan so zuwa an jima can za mu ji hirarsu da wakilin mubaraka bashir kana kuma zuwa da kai dama haka aka ce ya fi sako zai da bala ya yi mana alkawari wai ya kira yana ya je haji ya kira ya ce wai ga shi nan yana tara bugugunan mm. raba in ya zo zai kawo ba Allah na ce alhaji eh. to yau da bakin shi zai babu wannan labarin sha Allah baba kai ne kai za ka aure kana banda rashi da aka yi kuma ga naɗin sarauta ina muka dusa. Gaskiya ne bari mu faro da wannan sakon murna zuwa ga iyalan Malam Muhammad Adamu da na Malam Muhammad Isa wazirin Badarawa kenan na daurin auren 'ya'yansu Hauwa Muhammad da ake kira Ummi da kuma Aliyu Muhammad Isa wanda za a daura a yau Asabar ɗin nan kenan da misalin karfe goma sha ɗaya na rana a masallacin sultan bello unguwar sarki a kaduna to allah ba da zaman lafiya da kuma zira'a ɗayyaba amin sun amin to sai kuma wannan sakon taya murna zuwa ga sarkin zango na birnin new york alhaji bala soya wanda ya yi bikin cika shekaru goma a kan sarauta a makon da ya gabata kenan a wannan rana ce kuma ya naɗa magajiyarsa wato shugabar mata a masarautar zangon new york kenan da ake kira hajiya makankani matan wazirin hausawan new york alhaji alababa to allah ta yi sarki da magajiyarsa riko ya kuma kara musu lafiya da jinsan kwana eh, to baba bari eh, mu sake mika gaiso ta'aziya ga abokin aikinmu wakil ma birnin tarayya abuja umar faruk musa kasan ya yi rashin ah, yan uwa a cikin zuriyar na an yi rashin mutane ah, da bi da bi Hmm. bayan wata hatsarin mota to muna kara mika sakon ta'aziya hmm. ga iyalin duka muna kuma mika amin sun ma'amu muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga duk ma'abotan wasannin barkwanci da talabijin na arewacin najeriya gaskiya na babban rashi da aka yi saman ba yawwa eh, shi saman da eh. mazan fama da gaskiya suna mm. fice sosai zamanin da suke mm. tashi a wasannin gidan talabijin da eh, kwarai kuwa ai tun muna ƙananan mukan je gidan wani kakanmu ana ce ba alhaji isa fari nan muke zuwa kallo su saman jeje su tumbu ke da su waje ne ayya ayya eh. maza sun kwanta dama gaskiya Allah ji kansu baki daya amin to muna kuma taya shi abokin aikinmu wakilinmu mustapha nasiru batsari ko shi za mu taya murna kenan ko eh to shi ma shi ma albarkacin dai shi kwarai kuwa dai shi yawa to dai shi da ya karatu ya tafi bautar kasa to muna hmm. ah, taya shi da ah, dan shi ah, murna hmm. Allah kara albarka fatan za a yawwa amin su ma'amin za a gama wannan bautar ƙasa lafiya kuma dawo lafiya Allah kuma ya yi jagora a inda za a sa gaba Allah ya tabbatar da aiki ɗaya da cikin kalubalen da ake fuskanta amin amin. To sai kuma wadan ta'aziyya zuwa ga kungiyar matasar unguwar Yalwa na star boys na rasuwar dan uwansu Garba Idrisu wanda ake addu'ar kwana arba'in sa gobe lahad kenan idan allah ya kai mu kuma za a gudanar da addu'a ne a jagorancin sarkin buzaye na kumasi alhaji yusuf maiga wanda shi ma ɗaya ne daga cikin wannan kungiya da alhaji gurushi da sarki abdulrazak mahmud bagau wato sarki abebe da baban kowa a kilo da jamal fama da duk 'yan starboys kuma za a kai wa mai takaba gudunmuwa na kuɗi da kuma kayan abinci to allah ya ji kan garba ya sa ya huta ya ji kan magabata baki ɗaya to amin sun garzaya waɗannan jerin sakonni da muka samu na sada zumunci zan fara baba da waɗannan sakonni da ake aiko mana ta wannan lambar mu ta tafi da gidanka da ake ta whatsapp wannan ta fito ne daga hannun maimuna matar aliko auta kafinta yalwa gindin akwati barikin ladi jihar filato ta ce tana so a isar mata da gaisuwarta zuwa ga fatima da shamsiya matan haddadi mai kwamfuta mai yama da hafsat iliyasu yakubu digawa sai raunat isa muhammad unguwar maji da jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rijau sai farida matar garba direba ɗoruwan babuje da libabatu matar shehu fafa ɗoruwan babuje sai hajara gidaɗo tepo fulanin gindin akwati da aisha matar usaini dan gwate karasuwa sai fatima kawo mai ruwa bajoga da hafiba matar jeti love ji kanduna da kuma mijinta aliko auta kafinta ya yalwa gindin akwati to sai kuma gaisuwan sada zumunci da ta fito daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce yana gaida mrs malama madam anti grace alheri abdu wannan mukamin ya yi yawa sannan kuma ya ce yana gaida mrs maryam dauda voa yana gaida hajiya maryam kasim abubakar iya da hajiya sa'adatu kasim abubakar iya da ke unguwar goruba road katsina sai kuma hajiya abu yar fulani da ke kofar soro katsina da honrabo alhaji shafi'u ma dawakin innono da honorable bello bello da mari da ke radio nigeria kaduna mrcn sai kuma usman manika mai ruwa road funtuwa da isa baba ali direban jefa garejin mando kaduna da kuma alhaji mr malam baba yakubu makiri voa to an gode mai gaida ku haruna muhammad katsina da fatan an tashi lafiya. baba wannan bakon da yake wannan zaure. Haka. <laughs> To ga wakilin mu Baraka Bashir. Tashirinmu na nishadi bakon wa muka samu. Muhammad Rayyan. wanda aka fi sani da Emrayyan. yan To kai a wakar hip hop kake kuka ta soyayya na na Gaskiya ne kowace waka ma ina yi. Kowace? Kana yin hip hop kana? To baka ka ba mu bari ya aka yi ka tsinci kanka a waka. To gaskiya idan na ce zan ba da labarin ya aka yi na tsinci kaina a waka gaskiya labarin da yawa sai dai takaita. To a takaita a ba. To gaskiya na taso ne tun na taso tun ina yaro. Mm-hmm. ina da ra'ayin waka don tun irin waƙoƙi na makaranta na taso da ya samu wani ra'ayin tun ana wasa a makaranta ina rubutawa idan na zo na lokaci da na rubuta ma zan bayar ayi to kai da ba a ban dama dai in fara wakar ba har na kai da na dinga shan kan gidanmu da kuma iyaye na suka bani daman cewa in fara waka. Ce kamar ragowar a ƙarfi ma ka ta da gida kenan. to ai dama dole in dai har kana so ka samu nasara a harkan waka to dole sai ka ɗin kalubale da ya shafi ya shafi gida gaba gida. Gidan ne suka fara kawo cikas ko abokai. gida ne suka fara kawa saboda dama su da dama iyayenka ba za su amince da abin ba saboda ba su sanya abin yake ciki ba wasu da suke gefe su suke bata sana'ar su zo su ce idan mutum ya shiga zai dawo dan iska ko me zai dana jin maganar iyayensa saboda haka ya fara shiga harkan fim ko kuma waka dan idan ka fara waka kamar ka shiga cikin industry ne da zarar ka fara sai a dauka fim ka shiga yan fim to amma ai da bambanci tsakanin waka da fim da bambanci sosai ma mm. waka sako kake isarwa amma da baki sako suke isarwa amma ta gani da ido mm, wayancan za su yi kwaikwayo ne kuma za ka kalle su waka kuma za ka jini wani ma sai ya gama wakar ma ka san wakar amma baka san shi a fiska ba eh, amma a yanzu na ga wakar ta su gabatun da duk wanda ya yi waka yana kokari ya ga ya fitar da bidiyo eh to ai da dama mawakin ba shine ke bidiyo ba wani yakan yi ya saya mm. iya bidiyo wani kuma shi kwata-kwata saboda ai bidiyo yana da wani abu guda bidiyo yana son nicho wato karakta idan ba ka da karakta in waka um, hawa bidiyo ba wai fiska mai kyau ba ai ba wai fiska mai kyau ake bi ba ka iya mamin ka iya bin waka wani wakan ya iya amma yana da tsoron kallon kyamar to kin ga ba zai yi kashe wakar sa amma an kai kai waka da kanka ai za ka iya kallon kyamar ko ko a cikin waka akwai masu tsoron kyamar ai daban ne kallon kyamara daban yin waka daban to ya aka kisan duk abin da aka ce in ya zaka bi ka sau da kafa to kakan samu nasara ba sa so na bi su a ba sa so lokacin da suka kwantar da hankalin su kuma sai na zama nema da su yadda to dama kuma abin da sa suka kiyar saboda ban gama secondary school to da na gama na zo na sami su suka ce to a ah, tun da yanzu ka gama karatun ka you right ba ka iya yi to bayan kammala secondary school din an dora kuma iyana aka tsaya na daura an kammala na kammala degree ko diploma diploma a wani course accountancy accountancy to za iyana za a tsaya ko ana da burin a shiga da gaskiya na da buri saboda karatu ba na iya cewa ga iya adadin da zai karatu saboda ni namiji ne an fara hoɓɓasan ci gaba ko tukunna sai an tara a gaskiya koyaushe ne a cikin processing ne. admission ne ba a samu ba admission ne ba a samu ba eh, to bangaren iyaye kenan bangaren abokai su ne menene korafin sa lokacin da suka gaba gaskiya ni abokai na ban samu irin wayannan ba da gida ne kawai kawai gida ne ni abokanai na kullum masu kara mu karfin gwiwa suke akan abin da nake da shi saboda ai baiwa ce to bayan an fara da wacce aka fara gaskiya na fara da wakar biki ne da wakar biki na fara kusan in ce kamar challenging ne waka kawai na ce zan yi waka ana ganin kamar ba zan iya ba to kawai sai na ce bari in je studio in fara da kaka na fara na zauna gida na fara dama already na rubuta waka ta turanci ne na ga muke rinta makaranta to amma sai na zauna na da sai na ba wa kaina lokaci na ce bari rubuta waka bikin da ake ce ba zan iya ba sai na in na trying na rubuta sai ce to yanzu kuma zan je studio in gwada tunda ana cewa na iya rubutun amma kuma rerawan ba zan iya ba to sai na ce brandon try sai na tafi studio to da na je studio dama kisan shi waka na son abu da ɗaya natsuwa sannan kana da natsuwa to zaka ci riban waka saboda ba ta son irin gargar rawan kai to ko da na je studio ma nake ba su karin wagar. sai suka ji ina bin melody din wakar wato ina bin tampo na kiɗa sai suka ce dama na taɓa yi ne sai ce a ban taɓa yi ba this is my first time da zan yi sai suka ce to yanzu an gama kiɗan hau to kan na hau sai ina jin kirji na na bugawa tsoro tsoro tunda ai ban taɓa ganin mic ba duk abin da nake ina yin shi ne a rubuce sai suka ce mun to yanzu abin da zai kwantar da hankalinka har suka so mu ruwa ma suka bani shi to sai na shiga studio da na fara da suka ce mun gyara kaza ka yi na sake suka ce mun gyara na ceto na gane sai na understanding abin a lokacin sai na musu abin perfectly yadda suke bukata sai suka ji daɗi don kuɗin da ma suka ce za su karfa sai suka rage min kuɗi saboda na yi musu abin da suke so ban walar da su to ka ce da ta biki ka fara wacce ce wacce ba ta biki ba wacce ka fara bayan ta biki hmm, waka soyayya ce ya take ban ganki ba a cikin idanuna zan sha wuya a fitar da numfashi ita ce waka da ta biyu ya za ka yi wani ruwan ta to ai su su za su so su je su saurari waka ta gara su nemi da yanar gizo eh, a to me yawancin nan musamman waɗanda kuke da su kuke fara da ta soyayya Eh, ta fi kawo ba wai ta fi kawo ta bane saboda soyayya ta samu asali tun daga yaran ta ma akwai ta iyaye akwai kuma wanda za ka yi tsakanin kai da abokai akwai kuma wanda za ka yi tsakanin kai da budurwarka to abu ne wanda ake halitta maka tun kana yaro kana tashi kana girma yawwa kana girma nan ma soyayyar na kara increasing to da zaran ka tashi a lokacin zaka fara sharing tun to ya sa idan ma za ka fara waka sai ka je ba wace kamata ka fara waka kamar ka wake masoyiyarka ko ka wake wani abu da kace so to kin ga shi yasa da da yawan mawaka suke farawa da waka soyayya saboda wani mahanga ne da suke hanga zuciyarsu to baba kaji an shiga <laughs> an shiga gonar ku hmm. gaskiya hira ta dauko daki kuma sai ga lokaci a haka ne to mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana kowa za mu gayyata wanda ake kira Aisha Reza idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa ita ce za ta oh za mu kawo wannan kaɗan mu kawo wannan kaɗan mu ci gaba da yin haka kenan haka haka eh, <laughs> to ya yi samun salo Allah ya nuna mana Mm. yawwa to kamar yadda na faɗa baba yau mm. eh, menene aka ce zuwa da kai ya fi sako ya fi sako haka yake eh, eh, shugaban murya talaka da yake ya je mun yi ta bin shi bashi ya ce to wannan karan da bakin shi zai faɗa ba mu labarin <laughs> to salamu alaikum anti grace da farko dai suna na zai bala kofa sabuwar birnin kebbi shugaban kungiyar murya talaka na ƙasa ga wani labarin wani mai taɓe hankali da zan baki wanda ke karamar hukumar arewa a garin kan giwa na jihar kebbi wanda aka ce ma abubakar bobkeli to mutum na wanda duk da taɓe hankalin da agare dama karamar hukumar mulkin arewa wato giwa suna da manyan kastin ne waɗanda adda boda da jamhuriyar Nijar. To akwai wata kasuwa babbar kasuwa ta wadda aka ce mu a Magoro. Ya cin kasuwa ya dawo yana tahiya tsakiya nan cikin dokar daji sai ya gamu da wasu manyan mace zai suna hada guda biyu sun gami sai ya ce to bari tsaya ya raba su hada ya walwale waɗannan mace zai ya rike kowane daga hannu wanga hannun dama wanga hannun hauli kuma waɗannan mace zai kowane sai ya sarai ya yi mai ga kowane hannu ana nan sai ya saki guda babban ya ce to kai bari ya aje kanan dan ka wancan karhi ka zaluntai ya kara gaba sai ya saki karami ko da an ka diba ga cizon maciji ga hannu ne ga hannun zai duka sun sassare shi na diba sai ya ce wanga zalunci daga haɗina daga rabon hada a ce su yi mai wanga to annati ana zuwa ma jama'a gari in sun ka tambayi mai faru sai ya ce wallahi rabon hada na yi na mace zai shi da sai aka ga wannan cizo da sun kai mai sai an ka ce to mista kai baka bugun wai in ya buge mace zan ya zalunce su nan dai jama'a gari sun kai mai dauki har Allah ya kaddari ya warki shi yasa ni ce malama Grace bari in baki wannan labari na mai taɓe hankali da mace zai kuma na san baki taɓa ganin yadda aka raba mace zai faɗa ba malama gires na gode daga kananki zaidu bala kofa sabuwa birnin kebbi shugaban kungiyar murya talaka da kasa <laughs> to ga hoton da zai ya aiko mana na ainihin lokacin da ya turo min labarin nan ko eh ke labari da kawai sai da ya aiko min da hoton na ce da gaske ce da gaske ne baba wai wannan mutumin wannan hoton da na tura maka nan shine fa hmm. ya je wai samu macijin nan suna faɗa wai zai raba su yace har yau din nan ka gan shi yana nan da ta in tabo harbin macijin eh hmm. wai na ce hmm. a ah, wanda sai ka ce almara <laughs> kai kake wanda ya zama indiya ko macijin roba kawar gare ba zan yi ko na san na roba ne na ba ɗauka ba eh? balle su zafi hmm. to da na ga dole tana harara masabili da aka tilas mu ja burki na yanzu a madadin baba ya ko makeri alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri na fake domin nawa mazarata a sanki na ba wata ya na zan tsota ki ba ni ko ruwa na sha dan Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa at boanews.com hausa.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.